alhamdulillah da wannan da muka kawo ƙarshen wannan tambayoyi sai mun haɗu a kashi na biyu ana iya samun wannan sai da mu na maiduguri ko a kasuwar monday market ko a cikin kasuwannin kano a wajen masu sai da kasafisan sunna ko a nemi mu a lambar waya kamar haka 080 61 five five two zero five nine call zero eight zero two three six two three five four seven zero.